الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين amma banda iyalan annabi lot da mabiyansa muminai su halakarwar ba za ta shafe su ba lalle za mu kubutar da su baki ɗaya daga gare ta